Kamfanin Facebook ya baiwa wani yaro ɗan shekara goma da haihuwa kyautar dala dubu goma kwatankwacin naira miliyan biyu bayan da yaron ya gano wata buɗaɗɗiyar ƙofa a manhajar Instagram. Yaron mai suna Jani wanda ba a bayyana cikakken sunansa ba saboda tsaro shine karamin yaron da ya taɓa samun shiga gasar masu kutse da kamfanoni da gwamnatoci ke amfani da su wajen nemo duk wata gurɓatacciyar ƙofa a shafikansa na yanar gizo. A lokacin da Jani ke magana da wani gidan jaridar Finland ya ce ya yi ƙoƙarin ganin ko zai iya yi wa Instagram kutse sai gashi ya yi. Kamfanin Facebook dai ya ce ya gyara wannan hanya da Jani ya samo tun watan Fabrairu kuma ya bai wa yaron tukwicinsa a watan Maris. Duk da yake dai Jani ya kankanta da ya buɗe shafin Facebook ko Instagram amma ya ce ya koyi yadda ake yin wannan kutse ta hanyar kallon hoton bidiyo a dandalin YouTube inda ya samo hanyar da zai goge bayanai da mutane kan rubuta a shafukansu na Instagram. Daga ƙarshe yaron ya ce yana tunanin yin karatunsa akan harkar tsaron bayanai a yanar gizo. Amma shirinsa na yanzu shine ya sayi sabon keke da ƙwallon ƙafa da kuɗin da ya samu.